بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah maɗaukin sarki a wannan safiya ta 25 ga watan Rajab wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 24 ga watan biyar shekara ta 2014 miladiya za mu ci gaba da karanta wannan littafi littafin tsaro siratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa siratu ashabi ashara a inda muke magana kan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana tsagin littafin nabi za mu tashi ashabi na takwas aka yake wannan sahabi na takwas cikin sahabbai goma da malam ya kawo su a cikin wannan littafi shine abul a'war sa'id bin zaid bin amr radiyallahu an shine abul a'war sa'id bin zaid bin amr radiyallahu ta'ala anhu yana cikin al mubasharuna bil janna ana mai alkunya da abul a'war asalin sunansa sa'id sunan babansa zaid sunan kakansa amr tsora ka sai ka bambance da sa'id da sa'ad sa'ad ibn abi waqas sa'id bin zaid bin amr da yace sa'id wa sa'ad wa bana auf wa talhat wa amir fihr wa zubair al mumaddahu talha shine talha bin ubaidullah kullum da ke ko sa'id shine sa'ad bin abun shine sa'id bin zaid wa sa'ad shine sa'ad bin abi waqas sa'id wa sa'ad wa ibn auf ibn auf shine abd arham ibn auf da karate shi yana gaba kaɗan talha shine talha ibn ubaidullah sa'id wa sa'ad wa ibn auf wa talha wa amir fihr amir fihr shine na goma abu ubaida ibn jarrah ابن نفيد bana abdul العزى bana riba bana عبد bana qurb bana raza bana بن bana بن bana lu'ai bana بن شين أبو الأور سعيد بن سعيد بن زيد سعيد بن زيد كنا زيد بن عمر عمر بن نفيل نفيل بن عبد العزة عبد العزة الرباح رباح بن عبد الله عبد الله بن قرب قرب بن رزاح رزاح بن عدي عدي بن كعب كعب بن لؤي لؤي بن غالب وندي كيف يتم تجي كعب بن لؤي يا شبو kasan ka'ab kaka ne daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya sa mana yake yaltaqi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi sa'id bin zaid yana haduwa ya hadu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ka'ab bin lu'ai a kaka na ka'ab bin lu'ai kaka da yake ka'ab ibn lu'ai shine kaka na bakwai daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ka'ab din kaka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaka na Sa'id bin Zaid wanda yake zai nuna maka kenan ashe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Sa'id bin Zaid yan uwan juna ne suna da dangantaka ta jini sun haɗu a can wurin kakanni kakan kuma shine Ka'ab bin Lu'ay Ka'ab bin Lu'ay shine kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kakan sa'id bin zaid wanda yake wannan yana daɗa tabbatar da abin da muka wada cewa waɗannan sahabban musamman al'ashar tunan basharu na biljanna za a ga suna da haɗuwa da alaƙa da anar salama ta jini a ɗaya daga cikin kakannin nan kuma da yawa tun da muka zo za ga wani yana da shi ta kusai wani ta kilab wani ta ka'ab wani ta galib da sauransu yake cewa waɗanda aka lissafo tun farko su dama suna maka ne suka yi hijira zuwa madina kun lura da kyau ko ko a asalinsu suna madina kun lura da magana don yana magana ta hanyar kan nasaba dangantaka ta ke ita in da mutum asalinsu suna maka ne to kakanninsu ya zama ɗaya to in kuma wasu suna maka ne wasu suna madina to ya ake suke dangantaka da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta bangaren kakanni, ko ba kai ke ba to in ba